الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مدساكة أدواء وأن مجلسي البركة يعني مجلسي لمكي قرأتوا أشكل لتاب من سنة حسن المسلم لتاب da ya شيء الأذكار wal النبوية nabawiyya wato zikirai da addu'o'i na صلى الله عليه وآله وسلم وأن yake yin su wannan shi ne darasinmu na 21 da muna cikin azkarul masabahi wal masa wato zikirai da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi fil masjid sabahi wal masa da safe ko da yamma za mu tashi akan zikiri na goma sha ɗaya inda yake cewa allahumma alimal ghaibi wash shahadati fatira as-samawati wal ardi رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ومن شر الشيطان وشركه وأنا أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم وانا حديثي حديثي للإمام الترمذي لأبو داود سكويته وانا ذكر ويتوش لك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمين لك تكون أبو داود أبو بكر الصديق كتا يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت ce ya rasulullahi ka umarce ni da wasu kalmomi da zai rika fada? a duk lokacin da na wayi gari ko kuma yamma ta yi min to ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya masa waɗannan kalmomi wato asalin hadisin abubakar siddiq radiyallahu anhu shi ya tambaya ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa wasu kalmomi waɗanda zai rika ambatansu da safe ko da yamma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya masa waɗannan kalmomi kuma abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito mana akwai shi a cikin sunan tirmidhi ko jami'ar tirmidhi riwayar abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu hadisi ne tabbatacce yake cewa allahumma alim al ghaibi wash shahada ya Allah alimal ghaibi wa shahada masanin abin da yake koye da abin da yake sarari fatirar samawati wal ard wanda ya kaji halittar samai da ƙasa rabba kulli shay'in wa malikahu ubangijin kowane abu sannan mamallakinsa ashhadu an la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai na shaida babu abin bauta da gaskiya sai kai ozu bita min sharri nafsi ina neman ka tsare ni daga sharrin kaina wa min sharri da kuma sharrin shaidan wa shirkahu da shirkarsa wa ana ala nafsi su'an ko kuma kuma ko in jawo wa kaina wani mummunan abu au ajrahu ala muslim ko in jawo wa ɗan uwana musulmi za mu ga kalmomi ne waɗanda suka kunshi kirari ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma da tabbatar masa da rububiya da tabbatar masa da uluhiyya sannan kuma sai neman tsari daga sharrin kai ko sharrin zuciya da kuma sharrin shaidan da shirkarsa da kuma mutum ya zama sanadiyar jawo kansa wata balahira ko ya jawo ɗan uwansa musulmi yake cewa Allahumma ya Allah alimal ghaibi masanin gaibu wanda ya san abin da yake koyi wasu shahada da abin da yake sarari to da abin da ake iya riskarsa ake iya ganinsa ko da ido ko a ji shi da kunni ko a taba shi da hannu ko a ɗanɗana shi ko a shaƙe shi duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ake riskarsu ubangiji shine masanin abin da yake koye wanda ba a ganinsa wanda bayi ba sa ganin shi abin da yake bayyana, ko abin da yake koye abin da yake cikin zukata da ba gani ake ba wato sirri kuma abin da yake koye abin da yake sarari kowa da kowa yana gani ko al-ghaib abin da halittun da ubangiji ta'ala ya halitta irin su mala'iku da aljanna da wuta wanda ba ma gani da abubuwan da muke gani sama da ƙasa da ruwa da duk ya shiga cikin waɗannan wato kalmar alimin zaiwar shahada ta kunshi ubangiji ta ala ya san komai da komai fasirar samawati wal ard wanda ya kage halittar sammai ya kage halittar sammai da ƙasa wato ya tsage halittar sammai ba tare da ya gani a gurin wani ba shine ma'anar fatsara ya kage halittar abu ba tare da wani ya riga shi ba ba tare da ya samu wani misali daga wato ya samu ya kwaikwaya daga gurin wani ba rabba kulli shay'in wa malikahu ubangijin kowane abu ubangijin dukkan komai wa malikahu kuma mamallakin dukkan komai to shine shine mahaliccinsa shine ƙarfi halittarsa kuma shine mamallakinsa wato shi yake sarrafa shi yadda yake so la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai babu abun bauta da gaskiya sai kai wannan ikirari ne da uluhiyar ubangiji bayan ya ikirari da rubiyarsa bayan ya tabbatar da cewa ubangiji shi ne ya halittu kowa da komai sannan kuma ya tabbatar da cewa shi ne abin bauta domin duk sanda bawa ya yarda da rubiyar ubangiji to ya lizumce shi ya da cewa allah ta'ala shi ne ya halitta eh, shi ne ya cancanci a bauta masa shi kadai a auzu zai karni shari nafsi to bayan duk waccan shimfiɗa sai addu'a ta zo ta ce a wuri bika min sharri nafsi ina neman ka tsare ni daga sharrin zuciyata da sharrin raina domin a cikin rayuka a cikin nufus akwai da ammaratu bisu nafsu da ammaratu bisu ita ce zuciya da take karkata har ko da zuwa ga sha'awa ko take karkata zuwa ga shubha zuciya da take wato kama wato sha'awa take rinjayarta ko kuma shubaha take rinjayarta wacce take son jin daɗi na duniya wanda yake mai karewa ba tare da tunanin allah subhanahu wata'ala ba tare da tunanin lahira ba wanda ita ce annafsul ammaratu bisu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan bisa ga koyarwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi zuciyarsa ubangiji sa'ala ya barkake ta babu wani abu na sharri a cikinta kamar da ya zo a cikin hadisai daban-daban ingantattu waɗanda suka nuna cewa na sallallahu alaihi wasallama ubangiji ala da aiko mala'iku sun cire masa rabon shi daga cikin zuciyarsa sun tsaga zuciyarsa ya yi na biyar farfin yana karami yana yaro lokacin yana wajen mulki da halima a sa'adiyar aka turo mala'iku suka wanke masa zuciya haka na lokacin da za a yi masa yi da shi nan ba a kai masa yin wani sai da kamar wani abu da rabon shaitan daga jikin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi sa da yake cewa sabon sa ba min ahadin minhu illa kare. babu wani ɗaya da cikin kufaci tare da shi akwai wani shaidan da ake wato attachin ɗinsa da shi sai sa akwai suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wala anta ya rasulullah kai ma akwai shaidan din tare da kai ya rasulullah sai ya ce wala ana illa anna allaha anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair ko fa aslamu fala ya'muruni illa bi khair har ni amma ni Allah ta'ala ya taimake ni a kansa don haka ya musulunta baya nun baya umarta ta da wani abu sai alkhairi ko ka ce fa aslamu Allah ya dora ni a kansa don haka ina kubuta daga gare shi baya iya baya iya yin nasara a kaina don haka ba abin da zai iya umarta ta da shi sai alkhairi to kaga shi kenan babu wani sharri da zai fito daga bangaren Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma saboda koyar da al'umma nasa waɗanda su ba haka suke ba su ba su samu wannan darajar ba zuka zuciyarsu tana iya karkata ko da wannan lokaci zuwa ga sha'awa wacce take ba mai kyau ba ko zuciyarsu ta karkata zuwa ga shubaha haka suna buƙatar su irin wannan addu'a su kamar yadda a cikin du'a da istiftah abin da du'a da khutbatul haja annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ويستغفرون ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من أن يكون الله يستغفر مرسل كم كاو كم ونبي أعلم أسألون أن كان تروى من الأمة تجي إتنا في الكفرة بأولا شيء أن يسأل صلى الله عليه وسلم كوكولا نما سيدنا أبو كذيني وأخو يدش يا رسول الله علمني تدمرني بالكلمات نقولهن إذا أصلحت وإذا أصيت umarce da wasu kalmomin da zai faɗa da safe ku da yamma shi ne sha'ul zai ka bi sharri nafsi ka tsare ni da sharrin kaina a wani sharrin shaitani da kuma sharrin shaitan shaitan suna ne daga cikin sunayen iblis la'anarullah domin kalmar shaitan tana nufi da kalmar shaitana ne shaitana da ba huda shaitan ya yi nisa daga biyar Allah sannan ubangiji ya nisa ta shi daga rahamarsa to shi ya yi nisa ba zai taɓa jinkira ba ya dawo ya riga ya halaka ya yi zurfi kamar da muke cewa da hausa ya yi zurfi cikin abin da yake to shi ma ubangiji kuma ya nisanta shi shi da rahamar Allah har abada ba zai yi kanshin ta ba saboda haka ake kira shi shaitan daga nan kalmar shaitan nan ta samu asali shaitana ai da ya yi nisa saboda wanda ya yi nisa daga ramar Allah ya yi nisa daga jin kiran kiran ubangiji wasu ce mai daga shafa ne wasu ka ce kalmar shaitan asalin ta daga shafa ne shafa kuma shi ne ana nufin ya yi barna ko ya lalace to kamar lalatacce wannan alifun da nuna da suka shirin mubalada mubalaga don a nuna ya kai matuƙa wajen lalacewa saura ka lalata ce yake nufi ومن شر wa shirkaho da kuma shirkasa? wato ka tsaye ne alama rubukar min sharri nafsi wa min sharri shaitan wa ne ya zama na wa ne ka tsaye ne daga sharrin shaitan da shirkasa. shirka shaidan wato haɗa Allah da wani ita shirka shaidan shaidan yana yi wa bawa wasu wasi da cewa ya yi abin da yake shirka ce abin da yake haɗa Allah ne da wani to za ka iya karanta kalmar haka wa shirkihi wa shirkihi ko kuma ka ce wa sharakihi to min sharri shaitani wa sharakihi الشرك shine tarko wato ina neman ka tsare ni daga sharrin shaidan da tarkonsa tsare da sharrin shaidan da tarkonsa sannan wa an aftarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim ko kuma in jawo kaina wato in jawo kaina mugun abu ko in jawo dan uwana musulmi kaga a nan za ka kula cewa addu'ar ta kunshi na ukuka na sharri daban-daban duk bawa ya nemi tsari daga dukkan wasu dangogi na sharri domin sharri ko ya zama sharri ne da mutum zai jawo wa kansa ko kuma ne ya jawo masa ko ya jawo wa kansa ko ya jawo masa wannan nan ko ya zama jinsinsa ko ba jinsinsa ba wanda zai jawo masa ina ko ya zama jinsinsa ɗaya ko ba jinsinsa ɗaya ba sannan sharaɗin da zai da zai yi ko dai tsaya a kai shi ko ya taɓa wani